Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da warhaka. Sannunmu da arzikin sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa tare da abokinku Michael Kudisin. kamar yadda aka saba shirin na zuwa ne da tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraronmu suka aiko mana tare da amsoshinsu daidai gwargwadon iko a cikin shirin namu na yau za a ji tambayar da ke neman samun ƙarin bayani akan fasahar kirkirar basira ta artificial intelligence wadda ke sanya wa na'ura basirar ɗan adam sai a biyo mu. madalla bari mu fara da amsar wannan tambayar da ke neman sanin dalilin da ya yasa ake kiran hakimin kurfi ta jihar katsina a najeriya maraɗin katsina shin sarauta tana da alaka da maraɗin jamhuriyar nijar ce ta fito ne daga alhaji salihu kalla da salahuddin makanikin fijo a katsina to a game da amsar wannan tambayar ga tattaunar wakilinmu na maraɗi salisu isa da dr aliyu ibrahim malamin tarihi a jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutsen ma a jihar katsina a wancan lokaci da ake ta gurza yaƙi tsakanin katsina da ƙasar maraɗi to kasan cewa gidan sarautar maraɗi ba za su taɓa bari katsina su yi walwala ko su zanna lahiya ba saboda jikokin sarkin katsina usman tsaga rana wanda ya mulkin katsina daga 1767 zuwa 1768 shekara ta guda shi da kanshi ya haihi 'ya'yan da suka yi sarautar katsina su hudu akwai sarkin katsina giwa agwaragi wanda ya mulkin katsina daga alif ɗari bakwai da saba'in da takwas zuwa alif da ɗari bakwai da da shidda sai kuma sarkin katsina gozo wanda ya mulkin katsina daga alif da ɗari bakwai da da shidda zuwa alif da ɗari takwas da ɗaya sai sarkin katsina Magajen haladu a wanda ya mulkin katsina daga alif da ɗari takwas da ɗaya zuwa alif takwas da kaga shekara ta biyar kenan a daidai lokacin da ake gabatar da wannan shiri na jihadi ko kuma wasu su ma riga sun fara ma jihadin to na cikon hudunsu shine sarkin katsina maremawa mamudu wanda shine ya mulkin katsina daga alif zuwa alif bakwai amma shi yarjejeniya suka yi da magajin haladu ya anshi sarauta to abin da ke faruwa shine lokacin da sarkin katsina ya anso tuta umarin dallaji ko kuma in ce su uku da umarin dunyawa da umarin dallaji da kuma umaru na alhaji sai suka zo suka yarjejeniya sai aka bamma umarin dallaji to shi umarin dallaji da ya zo ya kori maremawa mamudu shi maremawa shi ne ya gudu shi kuma ya tafi ya je koro hakimin shi da ke can maradi saboda a lokacin nan maradi na bin katsina shi maremawa shi ne sarkin katsina to yana da hakimi a maradi dan a lokacin an yi wata yarjejeniya maradi na bin katsina to shi ne da ya koro shi sai ya zama sarki a can to shi kuma wannan hakimi nashi da aka koro sai ya taho katsina da ya zo katsina ya samu umarin laji sabon sarki sai ya ce to tunda an kore shi a san inda za a kai shi shine aka kai shi maradi aka kirkira mai sarauta aka kai shi maradi wato dokta ana iya cewa dai shi wannan hakimi da aka sa yana kula da yankin marada a can baya shi ba katsine ne kuma yanzu sabon sarki bafulatani cewa da umarin dallajo sai ya naɗa shi maraɗin katsina hakimin kurfi to kaga waɗancan dangi nasu da ke maraɗi su da ke hakimci a wancan lokaci kaga su ke sarautar maraɗi yanzu kaga akwai dangantaka dama duka dai cuɗanya ce ta 'ya'ya da jikoki a kada ka manta idan aka diba da kyau sai a ga cewa sarkin katsina magajin halar da shi ya haifi rauda wanda ya sarautar maraɗi kuma shi Rauda shiri mahaifin Abdulrahman dan Baskore babban abokin gaba na Abdullahi na Dabo shi Abdulrahman dan Baskore ya yi mulkin Maradi daga shekara ta 1853 zuwa shekara ta 1878 lokacin da Allah mai rasuwa kenan kuma shi dan Baskore ya kawo harin yaƙi Katsina sau 81 amma duk bai samu nasara ba idan bai samu nasara ba sai karkata ya tafi danja ko kuma ya tafi kurfi ko dai wasu garuruwa haka ya je ya ci su da yaƙi ya je ya kama bayi shine ake ce ma gunguman kirya sai wutar dawa shi kuma sarkin katsina gozo shi ya haifi sarkin katsinan maraɗi ɗan mari wanda shi ma ya rika sarautar maraɗi ɗin ta shekara guda haka kazalika kuma shi ma sarkin katsina giwa agwaragi shi ma da kansa ya haifi 'ya'ya da jikoki da su ma sun yi sarautar gidan sarautar maraɗi shi ya haifi ɗan kasawa da Benoni da ɗan mahedi da kuma ɗan Baura waɗanda dukansu suka yi sarautar Maraɗi. ba da bayan haka a ɗan kasawa shi haifi Barahiya wanda ya zama sarkin Maraɗi bayan rasuwar ɗan da cikin 1878. Shi kuma ne ya haifi maza waje da Malam su ma sun yi sarautar Maraɗi. Malam shi ya haifi sarkin Maraɗi Kuren shi kuma Barafiya shi ya haifi mijin yawa dukansu sun yi sarautar Maraɗi illa iyaka kenan saboda haka wancan hakimi da maremawa ya kora bayan da shi kuma na aka kore shi da aka an so tuta aka kore shi ya koma maraɗi ya zama sarki to hakimin nashi wanda ke sarauta maraɗi shi ya zo ya kawo mu baya ya faɗi ya kawo koken shi ga sarkin katsina umarin dallaji a cikin 1807 daidai 1807 shi kuma sai aka tura shi maraɗi sai ci gaba da sarauta wato hakimci a ƙarƙashin katsina katsina protectorate su kuma can maraɗi suka nuna suna cin gashin kansu wannan shine ya kawo har kamar yanzu waɗannan zuriya su ne ke sarautar maraɗi a katsina muhalli kenan ake cewa sarkin hakimin kurfi sarkin maraɗin katsina to kaji Katsina, Allah Katsina, Katsina wa sai a ƙara shiri kuma daura. To muna fatan an gamsu da amsar wannan tambayar. Sai mu ɗauki wannan tambayar da ke neman ƙarin bayani akan tallafin mai da ake ta takaddama a kai a Najeriya. Shin su wane ne gungun mutanen da ake zargin su kaɗai ke amfani da tallafin mai? To tambaya ce da muka samu daga Ado Muhammad Chawai Road turin Wada Kaduna, Najeriya. To wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya yunkura ya tattauna da Muhammad Salih Hassan shugaban kamfanin makamashin Skymark da ke Abuja a Najeriya. tallafin mai da shi ba wani abu ba ne in aka ce maka tallafi to ka san ana tallafawa ne wato sauƙi kuɗi da gwamnati take biya saboda talaka ya samu mai da sauƙi da rahusa ya iya saya ya yi shi kuma harkokinsa to wannan shi ne tallafi sannan kuma takaddama da ake yi a kan magana na tallafi wannan magana ne da yake tsakanin ita gwamnati da mutane da suke siyo man nan a waje suke sayarwa 'yan kasuwa a cikin najeriya sannan a zo a biya su kudin tallafi su kuma su sake wa 'yan kasuwa 'yan kasuwa kuma su su biya ah, su sai da wannan mai a cikin sauki wa mutanen najeriya masha Allah a tambaya ta gaba ya ce wai shin su wane ne gungun mutanen da ake zargin su da ake zargi su kadai ke amfana da tallafin man to wannan gungun mutane da kake magana buwa da kanmu da muke cikin kasuwar mutanen da aljanu ne a wajen mu saboda ba mu san su ba mu ba labarin su muke ji amma ai an zo wajen saboda haka abin da ya kamata shine a yi hakuri duk za a ji wannan abin da ake ciki kuma magana na cewa ana ana jin tsoron su ko wani abu ai shugaban kasa ya riga ya taka musu birtin da na farkon fadi shine shugaban kasa a Bola Ahmed Tinubu ya faɗa musu cewa shi wannan kasafi na kuɗi da ya samu da ya gada babu kuɗin biyan ma tallafin balle ma ya tallafa saboda haka maganan tallafi ya riga ya wuce babu ma batun shi kwata-kwata a ƙasan nan shi ya sa ka ga yanzu kuɗin mai ya haura har ma a sauran kasashe na kusa da mu ba ma cikin najeriya kadai ba. duk da dai ka ansa kusan tambaya ta gaba da yake cewa wai menene me yasa gwamnati ba za ta iya taka musu birki ba a kowa ya huta kuma wai tsoronsa ake yi ne an jima ana kai ruwa rana kan maganan nan wasu shafaffu da mai ne yasa ba za a iya bin tsarin yadda ya dace ba ne a cika tallafin ko kuma menene abu ka san abu ne wanda an dade an kwana biyu ana yin wannan al'amarin tun lokacin shugaban kasa. kasa obasanjo ake wannan takaddama akan maganan tallafi kuma ake magana na waɗannan mutane waɗanda ake tunanin ko shafaffu da mai ne ko wane ne su kamar yadda na gaya maka dai aljanu ne su mu ma ba mu san su ba mu da muke cikin kasuwan nan amma a yanzu a halin da ake ciki allura ta tono garma saboda haka a jira a ga abin da zai fito cikin kwana biyun nan saboda abubuwan da shi shugaba bola ahmed tinubu yake yi akan maganan tallafin man nan da kuma yadda zai yi ya samu daidaiton kan al'amuran duk yana tono wa'annan tambayoyin akan jama'an da inda kuɗin yake shiga wato ba wani abu ba ne na farkon fari shine yanzu idan ma ka zo ka ce kana bin gwamnati bashi akan wani tallafi ko kuma wani abu ba wani abu babu wanda zai ce wai baka bi ko kuma wani abu amma za a bincika a gani wane jirgin ruwa ne ya kawo man wane rana ne daga ina ya kawo wane mai ne a ciki menene yawan man da yake ciki sannan wane depo ka kai sannan suwa ka raba wa man sannan wane ne kai to kaga wannan dole ka fito fili kuma dole a san su wane ne waɗannan mutane kuma babu wani magana ranar wanka babu ba a ɓoye cibi saboda haka a yi haƙuri kuma duk za mu sani kowa ma zai sani tambayar tasu ta ƙare amma kafin mu sallame ka zan so wai mu fahimci cewa in za a nemi shawarar ka ganin cewa 540 ɗin nan talaka na jin jiki dama yana ji balle bai kai an kai ga haka in za a nemi shawaranka a bar tallafin man nan ne a bi diddigi a tabbatar an yi abin da ya tsare ko kuma cire wanda aka yi dai shine mafi a'ala cire tallafin nan man nan fa shine mafi a'ala amma dai abu guda ɗaya ne ni wanda na sani shine dukkan ɗan adam idan yayi yi targaɗe ba zai ce zai ji sauƙi yanzu nan kai tsaye ba kuma idan aka tashi kamawa sai ya ji zafi saboda haka cire shin shi ya fi alheri duk zafin da za mu ji sai mu yi haƙuri saboda gyara ne. Turan kai dai muna godiya dama da kawo sashen Hausa na Radio France International da kuma fatan masu sauraro da masu wannan tambayan san gamsu da amsoshin. Na gode. Eh, na zama turmi sha da ka tumbal tumbal kan da ka mai mai da na kogo da ka hayaki bu na kogo da ka mai fidda na kogo da ka tun dai da ka baka dodo lashe shakka nuna maka zan karka da yakin baka mai dalle na ce maka kudan tsando na ce maka akan kwaɗayi ka hallaka makwarwa ta tono maka burkel burkel zabuwa sai kuka take bakan gida ya shanye ruwa Allah a gaida bakar ladan alan waka shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international rfi aiko da tambayar da kake da ita mai ma'ana kuma gajera ta adireshin mu na imel a rfi hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ka to za mu dora da wannan tambayar da ta fito daga bello isiyaku birnin fulani karamar hukumar na faɗa a jihar gomben najeriya yana neman ƙarin bayani ne akan ƙirƙirarriyar basirar AI watan Artificial Intelligence wato fasahar sanyawa na'ura basirar ɗan adam. Wacce fa'ida take da ita a wannan zamani namu? To wakilinmu na Abuja ila yau Muhammad Sani Abubakar ya tattauna da Yusuf Ya'u masani kuma mai sharhi a fannin. Da mun san cewar uh, fasahar kimiyyar zamani ta fara ne daga na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta wanda kuma da kwamfuta ta zo ta ɗauke wasu ayyuka da yawa ko wasu walhalu da mutane suke amfani da su ana nan tafi tafiya tana tafiya da kwamfuta ta kai girman kusan ɗaki ɗaya wanda har ta dawo aka maida ta 'yar karama wadda a ƙarshe aka yi ta ma tamkar a waya wanda za ka iya riƙewa a hannu so kimiyya da fasaha tana ta ci gaba tana ta bunƙasa sai aka ƙara gano cewar a to ita kwamfuta ai mutum ne zai bata umarni ta yi abu to kuma yanzu sai aka ce ai bari a kirkiro kuma abin da shi kuma shi ba ma wai mutum ne zai ba shi umarni ba shi da kan shi ne zai yi maka aikin to wannan shi ne ake cewa artificial intelligence shi za ka sanya shi ne misali da kana da gida da kana da ɗaki uku so a ɗaki uku nan misali kana son ka sanya uh, wani abu da za a rika yi 24 hours idan ka sanya shi zai zamanto wannan abin da zai rika yi 24 hours mutum ba zai iya maka wannan aikin ba amma artificial intelligence zai iya yi in ka ce kawai ya rika dauko maka abu daga wancan dakin ya kawo wannan dakin daga wannan dakin 24 hours shi zai yi a lokaci daya kuma wannan awan 24 gaba daya haka zai yi shi yanzu in takaice maka magana yanzu a japan akwai wani wani hotel da aka yi shi shi sunan shi ma artificial ai hotel artificial intelligent hotel ne tun daga bakin gate idan ka je babu mutum duka gaba daya na'ura ce za ta yi za ka yi mu'amala da ita za ta maka komai to a level din da ake kai yanzu kenan a shi artificial intelligence wato in na tare numfashinka da kan ka bayani wannan artificial intelligence kamar yadda ka bada misali a gida ba a bukatan boyi-boyi kenan ko wanda zai aiki ko kuma wannan hotel da ka bada misali ba a bukatan ma'aikata na'urori ne duk za su yi ta aikin da mutane ke yi wallahi kamar yadda na faɗa maka yanzu abin da ke faruwa kenan duk wannan boyi-boyi da zaka ɗauko mutum ya zo maka wata hidima ko wani aiki ko wani ɓacin rai ko rashin zuwa kan lokaci ko ya gaji ko bai da lafiya wallahi wannan artificial intelligence din zai yi maka komai ba tare da wata damuwa ba tare da komai ba wato kamar mutum mutumi ne ke yi ko kuma na'urori ne kawai ke yi eh kamar mutum mutumi ake yin shi ai saboda ai kala kala ake yin shi yanzu wani yanzu kamar yanzu misali bari baka misalan su na farko akwai wanda yake akan na'ura mai kwakwalwa yake ma'ana a intanet ko kuma a cikin kwamfuta za a sanya shi shi idan ka sanya shi yanzu misali kamar ɗalibai yanzu ɗalibai da yawa yanzu lecturers eh, kusan lectures ma yanzu zan ce maka artificial intelligence zai maka lecture lecture da artificial intelligence zai maka malami ba zai iya maka ita ba da research din da uh, shi malami zai iya ilimin da yake da shi ne shi kuma wani artificial intelligence zai kalli duka abin da ke duniya based on research da duka malaman duniya suka yi kan shi zai baka result to uh, duk da ka fara taɓo tambaya ta biyu mai um, tambayar yake cewa wace fa'ida za ta iya yi a rayuwarmu na wannan zamani ita wannan artificial intelligence to fa'idar dai gaskiya kawai za a samu uh, saurin yin abubuwa E za a samu sauki da kuma saurin yin shi cikin lokaci saboda yanzu kamar kamfanonin motoci dama wasu sun fara tun baya eh, amfani da artificial intelligence inda za ka ga kawai a lokaci ɗaya sai a production ɗin mota dubu a lokaci ɗaya so artificial intelligence ne dama tun baya suka fara amfani da shi to yanzu kuma a zamanance kamar yadda na faɗa maka yanzu yadda hotels suka fara ɗauka wai za ka je otal a reception artificial intelligence ka iske in ka shiga restaurant artificial intelligence zaka iske duk da ya tambayoyin da suka yi kenan bari in yi karin tambaya guda a wannan duk da ci gaba ne na zamani ga sauki ga biyan bukata ga abubuwa da yawa anya wannan abubuwan ba su da wasu illoli tattare da su to gaskiya illa dai ba za mu ce illa kai tsaye ba sai dai mu ce za a samu nakasu musamman a fannin samun ayyukan yi da mutane suke yi kusan dama za ka ji ana cewa duk dai mu kasashe masu tasowa mu akwai unemployment amma su kasashen da suka ci gaba su suna samun unemployment uh, underemployment sorry su kuma suna neman masu yin aikin su kuma babu to su yanzu a can daɗi ne a wurinsu mu kuma kasashe masu tasowa mu da muke ta neman ayyukan yi so mu kuma ya zama mana yanzu kalubale to duka wannan ya ƙara kwashe ayyuka saboda haka gashi kuma muna ta ƙara yawa population na duniya yana ta karuwa su wannan duk su ne kaɗan daga cikin disadvantage na shi artificial intelligence gaskiya zamani ayi Allah ke da shi dan adam baya da zamani almudabbiru ke tafiyar da shi yanda ya so haka zai gani Allah mai da shi Allah bayan tushe za mai kawar da shi Allah kayan tushiya wallafe da ka samo sa'a da kwana zama tushen auduga sutura dole farataya sutura dole farataya To ba shakka madasir Kasim da fatan an fa'idantu da amsar wannan tambayar da aka samu. nan shirin ya zo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin injiniyan mu na yau ibrahim tukurkefe da ilahirin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu